الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي <clears throat> أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa cikin wannan masallaci na nuri islam a wannan safiya ta asabar safiyar ɗaya ga watan bakwai hijiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1440 daidai muna ci gaba da karanta wannan littafi na aqidatul wasidiyya wanda asalin martaninsa shekul islam ibn taymiya ya wallafa shi wanda Muhammad ibn Salih al yi yayi masa sharha muna yi musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube su da rahmarsa Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi akan hidima da suka yi wa addinin musulunci hidima da suka yi wa sunna Allah ya sada mu da su a jannatin firdausi da rahmarsa muna ci gaba da jin bayani akan abin da ya shafi laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir inda har muka zo ƙarshen bayani daidai inda malam ya kawo mu akan gabar fala yanfauna anhuma wa bihi nafsu aw nafsahu wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i inda Allah yana mana kashedi mu daina canza kalmominsa mu daina kiransa da sunan da bai kira kansa ba kada kuma mu yi inkarin duk wani suna da ya kira kansa da shi ko manzonsa ya kira shi da shi inda malam ya yi mana bayani cewa su ahli sunnati wal jama'a ba sa inkarin wannan ba suna daga cikin sunayen Allah wanda Allah ne ya ambaci kansa da shi ko manzonsa suke inkari kuma ba sa yin ilhadi ba sa shishigi suna tsayawa ne inda Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa suka tsaida su fala an huma wa safa bihi nafsa ba sa kore abinda Allah ya sifanta kansa da shi wala yuharrifuna al-kalima kuma ba sa canja kalma an mawari'ihi daga inda take ma'ana ba sa canja wa kalmomin Allah ma'ana Allah in yace al'ilmu sai su ce bila ilmi ya ce alimun ne shi sai su ce alimun bila ilmi albasiru su ce basirun bila basari to su ali sunnati wal jama'a suna tsayawa a inda Allah ya ce shi kaza ne sai su ce eh Allah ne ya ce shi kaza ne in ya ce shi ba kaza bane sai su ce Allah fa ya ce shi shi ba kaza bane don su ba su da sani sai abin da Allah ya sanar da su ko kuma abin da manzonsa ya sanar da su la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim kamar yadda mala'iku su ne bayin Allah na farko da suka assasa wannan sunna da Allah ya ce musu menene sunayen waɗannan abubuwa suka ce a ah, ai la ilma lana mu ba mu da ilimi ai illa ma na sai abin da ka sanar da mu abun da baka sanar da mu ba ba mu san shi ba to haka dan adam nagari yake abinda Allah ya sanar da kai shine ilimi wanda bai sanar da kai ba kuma to shi shi ne in dai Allah ne ya ce to shi kenan ilimi ne na gaske manzonsa ne yake to ai daga Allah ya karbo wannan ma ilimi ne na gaske amma ilimin ƙage ilimin kirkire ilimin hange da tunani da daga kai a tuna matukar ba wai an dace da na Allah da manzonsa ba ba a shiransa ilimi la ilma lana illa ma 'allamtana mu ba mu da wani ilimi matukar ba wanda ka sanar da mu ba to su ahli sunnati wal jama'a ita ce aqidar su fala yanfauna anhuma wa safa bihi nafsuhu ay la yanfa ahli sunnati wal jama'a anillahi ma wafat ma wasafa bihi nafsuhu su ahli sunna ba sa kore abinda Allah ya sifanta kansa da shi annahum muttabi'una lin nafsi nafyan wa isbatan domin su suna bin nafsi ne nafiyan in nafsi ya kore abu sai su ce an kore shi babu wa isbatan in nafsi ya tabbatar sai su ce akwai akwai fili eh sai su ce akwai in Allah ya ce abu kaza akwai shi to su ma sai su ce Allah ya ce akwai in kuma Allah ya ce babu sai su ce to fa Allah ya ce babu kuma babu nafiyan wa isbatan mun fahimci jumlolin nan guda biyu ko to a fa kullu ma wasafa Allah bihi nafsahu yuthbituna duk abinda Allah ya sifanta kansa da shi sai su tabbatar da shi ala haƙiƙati ba wai a bisa jurwaye ba a a hakikance tabbas haka yake ba wai tawili za su yi ba fala fauna anillahi ma wasafa Allah bihi nafsahu ba sa korewa Allah abinda ya sifanta kansa da shi sawa'u malam yace daidai ne kana min sifati adh aw al-fi'liyya wannan sifa da suke tabbatarwa sifa ce zatiya ko ko a'a sifa ce fi'liya awil khabariya ko ko sifa ce wacce take khabariya as-sifatu zatiya sifofi da ake kiransu sifa zatiya su ne misali hayati wal qudrati wal ilmi waɗannan ana kiransu sifofi waɗanda suke na zaki wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka to amma ba kashi ɗaya suke ba malam ya ce watan kasimu ila zatiyatin ma'anawiyya akwai wanda akan ce da shi zatiya sifofi da ake ce da su zatiya ma'anawiya akwai zatiya kabariya akwai sifa zatiya kuma kabariya to waɗannan sifofi wahiyar lati musammaha ab'ab lana wa ajza idan suka faru in ta gefen mu nemo halitta mukan ce da su a ba'abun wa ajiza sai mu ce da su pat pat ko yanki yanki yanki yanki don ana iya gutsure wani wuri sai kai dinka tafi abunka a ba'abu. to amma <clears throat> shi Allah subhanahu wa ta'ala a zatinsa ba za ka ce masa wannan sifa ta sa ba ko ko juz'u don shi lam zalmutta muttasifan bi'a azlan wa abadan shi bai gushe ba yana sifance da wannan sifa tun azal kuma har abada amma kai tana iya yiwuwa a ce wani mutum nan yana nan mai kafa ɗaya kuma da ba kafa ɗaya gare shi ba mai hannu ɗayan nan fa muke nufi oh na gane kuma da ai hannunka biyu wani yana nan mai ido ɗaya to amma ai da idon biyu ne wani wanda sa ɗaya ya fita da kuma akwai to Allah ba haka ba ne kai ana iya ce masa ajiza me nake gani kamar hannun mutum wallahi hannun mutum ne to ina mutumin Allah sarki ko yana ina to har Allah zai yi haka kaga juz'an minhu ga wani bangaren saman shi din bayan to wannan a gefen mu akan kira irin wannan musammaha ab'ab lana ab'ab ba sashi amma falana gane da mu wa ajsa akan ce kuma yanki yanki amma fa binisbatin lana dangane da mu ba dangane da zakin Allah ba Zakin Allah akwai yanayin lafafin da za ka kira ba irin wannan lafafin da ya danganci in mu ne halitta ba ina fata ana fahimta abin da malaki ne abin yace kaliyadi kamar hannu walwaj fuska wal ido fa yusammiha al-ulama zatiya khabariya inda na Allah ne sai ka ce sifa zatiya khabariya amma ka ga musamman musammaha ba'adun lana wa ajza wani sashe ne fat fat ɗin jikinmu mu fat fat din zai iya yiwuwa ka ga idon mutum ya fita hannun mutum ya fita fuskar ta kwanje ta ɗaya ba ta tafi ko ba a yi to wannan kaga a jira? to amma shi Allah sifofinsa sai dai ka ce da su zatiya khabariya zatiya khabariya sifa ce ta zatin Allah da ya ba mu labarin ta, haka take domin idan da ba Allah ne ya ce yana da hannu ba mun san yana da shi idan da ba don shi ya ce yana da fuska ba mun san yana da ita idan ba don ya ce yana gani ba mun yana da ido ba za mu ce yana da shi to amma shi ya ambata yake yana da to ka ce yana da kuma shi ya nasa bai fita bai rabuwa da zati azlan wa abadan tun fil azal haka yake kuma har abada amma na halitta yana iya rabuwa ya tsitsinke wani yayi can wani yayi can to wannan shi ake kira zatiya khabariya don labari ne aka ba mu Allah ne ya gaya mana mu ba bu gan shi ba Allah ba a ganin sa a yanzu la tudrikuhu al-absar amma shi din zai iya ba da labari ta wasiɗa ta ainihin aiko mala'ika zuwa ga annabi mursalin da aka aika wa bayin Allah sai ya gaya wa bayin Allah ga sifar zatin ubangijinku mahaliccinku ga yin yake ku ji tsoronsa don shi yana ganin ku yana jin ku ya san halin da kuke ciki mai iko ne mai ƙarfi ne mai kaza ne mai kaza ne shikenan sai mu yi imani kaga wannan sifa ce ta zati kabariya wanda aka balabarta mana li'anna la tanfasilu don ba ta rabuwa la tanfasilu ba za ta rabu da zaki ba kamar yadda hannun ɗan adam yana iya fita kafar barewa tana iya fita kunnen saniya yana iya tsinkewa ko ba gaba ne to na na Allah la qasibu wa lam yazalillah Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe ba wala yazalu kuma bai gushewa muttasifan biha yana da yana sifance da wannan sifa kasa ko da yaushe shine ji ne dan adam yana iya wata rana kawai sai wani laruri ya same shi ya dawo ana magana yana ha, ko ba ka bane wata ran bai ji to shi Allah irin wannan babu bai gushe ba shi sa duka yana fikance da su muttafifan biha kabariya domin mu mun sami ilimin ne ta hanyar labari da Allah ya bamu labari da babban Allah ya ba mu a mutalaqqatun bil khabari mun samu wannan ilimin ne ta hanyar ba mu labari da Allah ya yi, da manzon Allah ya yi mana fal aqalu la yadullu ala zalika don hankalinmu kawai ba zai tuna mana ba mu ce Allah hannaye gare shi hankalinmu ya tuna mana mu ce Allah ga yadda yake ba mu da wannan hankalin Allah ne zai gaya mana sai mu ce eh haka yake kuma duk yanda za a yi ba za mu kau daga kan abun da Allah ya ba mu labari ba tunda Allah shi ya san sa kuma shi ya ga yanda sa yake to sai ka tsaya yanda yake haka ne laula anna Allah akbarana anna lahu yadan ba don Allah ya ba mu labarin yana da hannu ba ma alimna bi zalik mu da ba za mu kan wannan ba don da an ce ma Allah ya ka tuna wani tuli wani abu ne kawai haka nan ko ya yake haka kawai sai ka rika tuna dai wani abu haka to amma ai basira ba kai saka tuno yanda Allah ya ce ba ko da ya ba mu labarin ma cewa ya kawai mu imani akwai amma hannun ba irin wannan ba ne da ya ce laika ka shay ba abin da ya kama da shi ya dai gaya mana mu yarda kawai akwai to amma hannun ba irin na dan adam bane ba irin na giwa ba ba irin na sa ba irin na babu abin da yayi kama da Allah laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir abin da ake bukata nan imani yarda da labarin da Allah ya bayar cewa yana da kace eh akwai kar ka zurfafa tunani ka je ka hallaka kanka don ba za ka iya tuno yadda Allah yake ba don ba abin da ya kama da shi balle ka kwatanta ka ce eh ila ko kamar kaza ne Dan ya gama rufe kofa ya ce laisa ka mislihi shay'un kuma duk zatinsa ko ina bai yi kama da zatin wani ba da ya mana yana gani ba wai irin idanu halitta ba ne yana da hannu ba irin hannayen yan adam ba yana da diddige ba irin na yan adam ba shi kaɗai ya san yadda nasa yake don bai halitta abin da ya kama da shi ba muna tafiya tare da abin da malai ke faɗa ko to laula anna allaha akbarana anna lahu yadan ba dan ya bamu labari yana da wannan anna ba ma na bi zalika ba za mu san wannan ba Walakin lahu akbarana bi zalik amma gashi ya bamu labari bi khilafi al-ilmi was-sam'i wal-basar sabani wayannan sifofi al-ilmu ilimi ko haka kawai a tunani zaka san cewa Allah fa ya sani ba za ka taba tuna Allah jahili ne ba ko za ka tuna haka kawai kar a zo a baka labari ma sai ce yanzu kai a tunaninka Allah mai ilimi ne ko jahili ne me za ka ce tun hankalinka kadai zai baka wannan amma sabanin inda ba a taba ce maka yana da hannaye ba ba za ka ce yana da shi ba amma shi ya faɗa yanzu ne ka yi akwai kaga wannan labari ne zai sa ka san wannan amma ilimi ba tunanin kama ko da bai faɗa ba ba za ka ce jahili ba don ba da za a jahili yau ya halitta ya san da ita ya gane an saba masa ya gane yadda zai azaba ya ga ba ilimi zai yi yanzu mutum ka tar da ya yi mota ka ce yanzu wanda ya yi motar nan jahili ne ko mai ilimi ne ka ce ba abin da ya sani kana da hankali eh ba hankali in dai akwai hankali zaka ce kai yana da tunani akwai basira dan ba basira ba yanda za a yi wannan haka ne ba ba to shi yasa malam yake mana waɗannan sifofi su da ya ware mana su anan yace su haka kawai ma kaga kamar al-ilmu was-sam'u wal-basaru fa inna hadha nudrikuhu bi uqulina za mu iya gano su ta hankalinmu ma kawai in aka ce maka Allah kan yana ganin ka ko bai ganin ka ka ce ya za a iya gani bayan na shige na burka kofa ce to in dai har za a buya a yi wani abu Allah bai gani ba ya cika ubangiji bai cika ba to da haka ilimi akwai abin da za a yi Allah bai sani ba ya cika mai ubangiji bai cika ba haka kuma idan akwai abin da za a yi bai ji ba a samu ya cika ubangiji kai da kanka za ka ce kawai yana jin mu yana ganin mu kuma ya san da mu ya sa abin da muke a haka kawai tunanin dan adam ma ya san wannan shi ya sa ka jana kai ku ci tsoron Allah ba Allah fa yana tare da mu Allah yana jin mu fa Allah fa yana ganin mu fa duk abin da muke fa Allah ya sani haka kawai ko cikin jahiliya ka shiga zaka samu wannan Allah ya riga ya sawa mutane wannan fikira amma irin sikofi khabariya to bayan nan kuma sai aka zo aka bamu labari din aka ce shi sami'un ne basirun ne alimun ne me zai sa kun ba za mu yi imani da haka ba bayan tunanin kama ya kamata ka yadda Allah sami'un ne tunaninka kawai ya kamata ka gane Allah alimun ne a tunaninka kawai ya kamata ka gane Allah basirun ne to amma me yasa ka san alimun ne ya san komi in dai daidai ya sani in ba kai daidai ba ya sani me yasa ba za ka yi daidai ba ka san yana ganinka me yasa don wasu ba sa ganinka sai ka saɓa wa Allah kuma ka san Allah yana ganinka rena shi kai me yasa ka san yana jinka kuma kake faɗin abun da bai so kuma an ce ko bai aiko wa'ayi ba yake yana ji kai da kanka za ka tuna Allah bai na ji ko bai aiko wa'ayi ba ka ce yana sani ya sani zaka ce lalle Allah masani ne ko bai aiko wa'ayi ba ka ce Allah mai gani yana gani za ka ce ka lalle yana ganin mu to me yasa kuma yana jinka ya san da kai yana ganin ka amma kuma kake abin da kaga dama ba wanda yake so ba dan adam akwai kuskure ba wanda an ce hankalinka kadai ya ishe ka ka sifanta Allah da waɗannan sifofin kar ma a kawo wahayi kuma bayan nan kuma ka kawo wahayin kuma duk da haka yi mu take wayannan sunayen sai mu ilhadi akan su kawai mu musu ta'addanci alinna annahu alimun alimna annahu sami'u alimna annahu basiru لهذا na في مثل lihazi الصفات shi yasa malam yake don haka muke cewa irin waɗannan sifofi alyadu wal wajhu wa ma ashbaha kamar yadu wajhu da abin da ya kama da su innaha zatiyatun khabariya su sifofi ne na zatin Allah da suke ɗamfare da zatin Allah azlan wa abadan khabariya kuma labari ne zai sa ka san da su in ba Allah ya ba da labari ko manzonsa ba bayan da za a yi ka gane cewa Allah yana da waɗannan abubuwa sabanin wa'incan wanda hankalinka ma kawai zai tuna ma Allah fa yana da ilimi Allah fa mai yana ganin mu Allah fa yana jin mu ana fahimta to amma kaga wa'ancan lalle sai ta tawasikar labari wala na ƙulu ajza wa wa ajza wa ba za mu gaya wa Allah haka ba za a rika cewa fat fat na mota fat fat ɗin jikin dabba in an yanka a ce a ware kasusa a ware kayan ciki a ware kai a ware fata a ware kafafu a ware kakara a ware wacece ko ba ga bari to duka wannan ajiza a jikin halitta ake yi amma zatin Allah ba za a kira shi ana maka ajza'u ba abu abu babu zatin Allah baya juz'antuwa baya ba'abantuwa la ya taba'ab wa la ya tajazza ko baya tantuwa, kuma baya yanyantantuwa shi zatin Allah yana nan dunkule da junansa yanda yake haka yake tun fil azal kuma har abada na ɗan adam ne ko wata halitta yake samun matsala wata rana yaka samu hannun mutum ya hudu kawai ina ɗaya ta fita wata rana sai ka samu mutum hancinsa ya katse ina yake an yi haɗari ya fita wani ma dai ka samu harshensa ya yanke baya magana yanzu an samu matsala to zakin Allah ba a sifanta shi ga wani abunsa zai fita shi kawai haka yake tun fil azal don haka waɗannan irin sifofi na Ubangiji ba a kiransu ab'ab ba a kiransu ajza bal na ka hasha hazan lafz za mu kiyaye wannan lafazi mu kiyaye wannan lafazi lakin halana a ajza'un wa af'af amma mu za mu iya kiransu a jiza za mu iya kiran namu ab'af saboda ne saboda namu yana iya fita yanzu haka mutum idan ya mutu kwana uku idan da za ka je ka samu jikinka gaba ɗaya wani ko ina ya fix ya narke ya zo ganye ma الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل domin idan aka ce ab'ad ko aka ce a al-ba'd aw juzu shine ma jaza fisalu abinda yana iya halatta a cire shi anil kulli daga dukkaninsa daga inda yake dunkule yana haɗe ana iya cirewa to shi ake kira sa ba'u ko juz'u to amma na Allah ba ba a sifanta shi da haka sai dai na halitta shi ake sifanta shi da ba'u ko ake sifanta shi da juz'u farrabbu azza wa jalla shi Allah mai girma da ɗaukaka la yi tasawwaru an shay'an ko haka ne ko ah. la yi tasawwaru ba a suranta shi ba za ka iya suranta Allah ba ka ce ga surar Ubangiji ba zai yiwu ba don ba abin da ya kama da shi balle ka tuna kuma kai baka taba ganin shi ba ya za ka yi kai surarsa anna shay'an min hadhihi sifati allati wasafa biha nafsu kuma lallai wani abu daga cikin wa'annan sifofi da Allah ya sifanta kansa da shi kaliyadu an tazula abadan ya koyi ba za taba gushewa a jikinsa ba har abada haka yake yana tare da kayansa li'annahu mawsufun biha azalan wa abadan doni yana tifance da kayansa tun fil azal kuma har abada wali hadha la naqulu innaha ab'adun wa ajza don haka kul kada mu kuskura mu ce babu babu lahi ko juz'un min juz'un min Allah ko ba'dun min Allah wannan haramun ne kuna ganewa amma kai za a yi wani bangare naka ko wani bangare na wata dabba ko ni sashe na wani mutum ko ni sashen wani abu za a yi amma banda Allah subhanahu wa ta'ala wa sifatul fi'liya wannan kenan an gama mana sifa wacce take zatiya kabariya ma'anawiya zatiya kabariya sai kuma abin da ya shafi sifa fi'liya wa hiya al-muta'alliqatu bil mashi'a sifa fi'liya ita ce wanda take damfare da yardar ubangiji ganin daman Allah in ya ga dama ya yi ya ga dama ya bari ya so ya yi ya so ya ki ba dole shi Allah ba dole a aikinsa kai akwai abin da dole ka kayi in ba ka yi ba ka laifi don Allah ya ce dole wajibi ne kai ba, to shi Allah ba wajibi sai abin da ya wajabta wajabtawa kansa da kansa amma kai dole ko shi Allah ya sa ka kai dole ko wani bawan Allah ya sa ka kai dole to shi Allah ba a tilasta shi ba wani aiki da yake yi a dole duk aikin da Allah yake yi a mashi'ar da yake yi shi yasa ma sha Allah kana malam ya sha, lam yakun abinda Allah ya so sai yiwu wanda Allah bai so ba kuma bai yiwuwa ne sifa wa'inda suke sifofi fi'iliya hiya almuta'alliqatu bi mashi'atihi in sha'a fa'alaha in ya so ya aikata wa in sha'a lam yaf'alha in kuma ya so ya bari akwai mai cewa don ne Allah ba yi ba to sai ka mana in ba haka ba kuma ba za ka zarce ba akwai oh. kawa wani in kuka matsa in ya gaba zai zace ba sai muku ame a dole wala ba haka ba haka yake da shi wa in sha fa'ala wa in lam sha lam yaf'al wa qad zakarna anna hadhihi sifat wa qad zakarna ko hmm. anna hadhihi sifat al filiya mun hada cewa su waɗannan sifofi wa'inda ake kiran su filiya min hama ya kuna sababu akwai wanda sai wani abu ya faru sababi wa min hama laysa lahu sababu akwai wanda kuma kwata-kwata ba sababi wa min hama ya kunu zatiya filiya akwai wanda kuma dama zatiya ce filiya ce wannan sifa to waɗannan akwai abin da sai in wani abu ya faru sai Allah ya yi wani abu don gyaran wannan abu akwai abin da kuma haka kawai Allah zai yi shi don wata hikimarsa wanda shi ya san hikimar wani abun kuma sai ya aiko shi daga baya kuma sai ya aikata wani abu don wannan abun ya zama hanyar kore wannan din ko hanyar rushewar wannan din ko kuma idan ya an tayo wani abu sai kuma ya yaye shi saboda sababin me saboda sababin an roƙe shi addu'a in aka roƙe shi sai in ya so sai ya yaye saboda wani abun sai ya turo rashinsa saboda in an roƙe shi sababin roƙonsa sai ya kawo samu kun gane wana to don haka akwai waɗanda suke sababi ke kawo su akwai waɗanda kuma haka Allah yake aiko qauluhu wala har al-kalima an mawadihi da Allah yace su ahli sunnati wal jama'a ba sa canja kalma daga inda Allah ya aje ta in Allah yace shi abu kaza ne to hakan suke tsayawa kawai ba sa tawili Alkali ismu jam kalima wato suna ne na jam'in kalma wa yuradu bihi kalamullahi wa kalamu rasulih abinda ake nufi maganar Allah ba ake nufi ko kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahli sunnati wal jama'a ba sa canjawa Allah magana ba sa canjawa manzon Allah magana in dai aka ce Allah ne ya faɗa manzon Allah ne ya faɗa su kam sam'an wa da'atan sami'na sami'na wa abana in sun gane su ce ga abun da ake nufi in ba su gane ba su ce kullum min indi rabbina amanna bihi kullum min indi rabbina mun yi imani da shi duk daga wajen ubangiji yake abinda Allah ya faɗi da wanda manzonsa ya faɗi duk daga Allah ne mun yi imani da shi ba wai lalle ne ka gano ba in ka ce komi sai ka gano yadda yake kafin ka yi imani da shi za ka mutu kafiri ana ganewa yawa babu yadda za a yi ka ilimin ka riski komi cikin qur'ani na akwai ayoyin da dole ka ka hakura ka bar su ba za ka gano hakikanin su ba shi yasa Allah yake warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina kawai abin da zaka ce waɗanda kuma suke da neman fitina su ne suke ta tafiya sai sun gano sai sun yi cicike cicike su fincino nan su fincino nan su fincino nan su fincino nan su yi ta kokari wai sai sun yi tawili shi yasa ake tsorata ɗalibi da yawan shishigi kana karamin ɗalibi ka ce za ka fara bincike mai zurfi irin na manyan malamai to in kai wasa mushe za ka mutu ban gane mushe zan mutu <laughs> to in mutum ya mutu kafiri kam ai bai halatta ga aljanna ta ci ba eh eh dai a wurga wuta to idan mutum ya yi wasa yana irin wannan shishigin tun bai je ko ina ba zai barna zurfin bincike kai kuma kana kokarin koyo ka ce wai kai za ka yi irin wanda ka ji wani malami yana kikikaka can ne za kai ma ka ce irin shi za ka koya tun yanzu kai da baka gane fari da baki ba tukunna eh ya kamata ka gane tukunna ina fari ina baki ina rawaya ina algashi ina shudi ina ina ka gane wa'annan tukunna in ka gama gane su sannan sai ka koma kana neman to ina dark brown ina waye waye ko eh eh amma baka san wa'annan tukunna kaloli na asalin baka dawo kana neman eh, launin launin duhun su launin hasken su launin wayen to za ka shiga shishigi ka tsaya inda kake tukuna Allah ce mu mu to su mutanen kwarai la yuharrifunahu an mawadihi ba sa ainihin wutacce aka kara ba sa ainihin canja shi daga inda Allah ya aje kalmar sanan suke barinta in Allah ya haza haramun ba za su jira suna cato ne yasa don ne in yace haza halalu sai su ce halalu hadhihi sifatullah yace sifatullah haza la yaliqu bihi yace la yaliqu bihi kawai matukar Allah ne ya faɗa su ma haka za su ce matukar manzo Allah ne ya faɗa su ma haka za su ce ai an madlulatihi daga dalilansa fa eh, masalan qawluhu ta'ala misali kamar yadda Allah ke bali yadahu mabsuta mabsuta tani ko ba su kafirai su ce suka ce yadullahi maghlula sai Allah ce gulla taydihim bal yadahu maghsulatan yunfiqu sha. Ya yadahu hannayensa guda biyu shine yadahu yadun yadun yadan kun gane to ni kyauta suke yi ko da yaushe bude suke Allah yana badawa kullu shi Allah bai taba danke hannu ba su kuma ya hudu? suka ce wai yadullahi magaluna wai hannunsa danke kai Allah rowa kullum muna fama da matsala bai kyauta ka fa ya manta wannan maganar ma kyautar Allah ce numfashin da yake kyautar Allah ne hankalin da ya samu har ya tuna haka kyautar Allah ne tafiya da yake kyautar Allah ne miƙawa karɓa kyautar Allah ne wa ma lani mabalula Allah ce hulla ta yi hannayensu ne kankamo marasa imani bal ba haka bane ya dahu hannayen Allah biyu da ta ni shimfiɗe suke ko da yaushe kyauta yake bayarwa yake yi. Yunfi yunfiku kai yashau kuma yanda ya so haka yake yi don ba a sa shi dole ya ga dama ya zo ya tula wannan kuɗi ya wai samu dubu ɗari riba kai kuma ka faɗi goma ya sake dawa ya bashi dubu ɗari uku ka faɗi talatin ya sake zuwa ya bashi hamsin ka faɗi arba'in ya sa a ah, to kai zaka ce don me ya maka haka kai kaifa sha, yanda yake so ka zai bayar yanzu nan ya raba abin da zai bamu yau yau din nan wani kaza zai zai bashi wani kaza wani kaza wani kaza idan ne da kai ne zaka raba kila in ka zo ka ce kai wanda yake ta zaune kan kujerar na ba shi da yawa eh a ba yi shau kadan wannan kadan wannan kadan ko to ya ga dama ne ba yi shau da yawa ne a ban kadan to Allah ne zai kyautar wa ai zai ce ba haka bane yanzu wani yana nan a talakan garin nan sai ya samu abin da sarkin garin nan bai samu ba yau eh Eh? to kyautarwa yake yi ta to shi ne. yanzu yana nan ya ba wani talakkan tukun lafiya wani bakara ke yana tankwance ba lafiya kyautarwa yunfi ku kai ya sha yanda ya zo haka yake kyautarsa shi Allah shi Allah ba ba wai kaman yanda kake zamanin sa bane kullu yawmin huwa fi sha'ani kullum aiki yake yi laila nahara dare da rana ba lokaci da Allah ba aiki yake ba ba kyauta yake ba bayarwa yake ko da yaushe kawai to amma dan adam shi sai dauka Allah bai ma komi ka fanta ka tashi nan ka moyewa ya baka shi yanzu idan da wani za a bashi ya kwanta ya tashi ya zagaya ya yawo kawai a karbe kuɗin da yake da su zai yarda yana nan ga kuɗin Allah ya bore masa kuma Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya ba iya tashi bai iya kwanciya ba iya sai an mara sai wannan a ce masa a goge account ɗinka ka zama ba ka da komi ka samu lafiya ya ce ai da can ma haka nake na samu kuɗin a goge zai ce a goge to me zai yi da kuɗin baya iya tashi baya iya motsi ba su da amfani to ashe kyauta ba wai ta kuɗi ce kawai kyauta ba ba kuma mulki ne kawai kyauta ba lafiyar nan da muke rena babbar kyauta ce kuma ba ni'ima babba kamar imani kun ga imanin nan babbar kyauta ce babbar ni'ima shi yasa yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kaga atmamtu alaykum ni'mati na gama cika muku ni'imata saboda ne wa raditu lakum al-islam dina na kuma amince muku addinin musulunci ya zama addini kaga cika mana addini nan da Allah ya yi ba karamar baiwa bace da ake tun da aka fara kullum addinin bai cika kullum sabuwar doka za ta zo kullum sabon haramun zai zo kullum kullum abun zai mana yawa amma sai aka cika shi aka ce iya iya abin da Allah ya ce haramun a nan to iya shi ne kawai haramun iya abin da ya ce wajibi a yanzu to iya shi ne wajibi kaga mun samu sauki shi ne wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku ni'mata na ba ku imani na yarda kuma musulunci ne kawai addini idan da Allah ya sake mu kamar yadda bayin Allah suka saki duniya suka ce kowa yana iya kirkiro kansa addini ai da mun samu matsala sai Allah ya yarda addinin musulunci ne kawai addini ba sai wani ya sha wuya ya tuno ya za mu yi ba Allah ya gama tsarawa ku bi kawai za ku yi kuma yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan bala min wa huwa bil akhirati min al-khasirin wanda kuma yake kirkiro ne addinin ya rike ba na musulunci ba asara kawai yayi ranar gobe kiyama cikin asararru yake don zai yi asarar aljanna ba asarar da tafiya ka kuma girma kamar ka je lahira ce ba ka cikin yan aljanna to kaga asara babba to don haka kaga ashe ni'ima babba kyauta babba kawai in ka ganka kai musulmi ne ka gode wa Allah ko kana da kuɗi ka gode wa Allah ko kana da dukiya ko ba ka da. ka gode wa Allah ni'ima babba Allah ya gama maka ita sannan kuma ga ka da lafiya kana iya tashi kana iya zama kana iya kwanciya kana iya shiga cikin jama'a a faɗa ka ji ba kurma bane ka a motsi ya faru ka ga, ka ga ko menene ba makaho bane sannan kana magana ba daidai bane wace ni'ima ce tafi wannan za ka iya tashi da ƙafafunka ba gurgu bane za ka iya mikawa da hannayenka ba kuturu bane za ka iya karba kaga wannan duka ni'ima ce babba Allah subhanahu wata'ala yayi maka na taba ga wani bawan Allah kuturu ne makaho baya iya tashi kai gurgu ne makaho ne kurma ne kurma ne makaho ne kuma gurgu ne baya tashi eh duka uku amma kuma yana da hankali to akwai wanda na gani kuma shi cizon kansa yake yi a Nijar na gari wannan ba Allah shi cizon kansa yake kuma baya gani kuma gashi baya lafiya gurgun duka ya hada ba hankali baya gani gashi cizon ma jikinsa yake ta yi masu kula da shi ma kawai aiki ya same su to yanzu wannan baiwar duka mutum ba zai gane Allah ya yi masa baiwa ba ba zai gane Allah ya masa kyauta ba wai shi kawai zai ya waye gari ba da dubu ɗari uku ko sai ya rasa to me yasa in ba lafiya ake zuwa a mika kuɗin don a samu lafiya don lafiyar ta fi kuɗi eh wani yace ce lafiya ta fi kuɗi Allah ya ce mu don haka karanta tauhidi duba littattafan akida shine kawai zai saka ka zama cikakken musulmi amma wallahi hamburi hayambin nan da mutane suke tafiya a kansa cikin rayuwar addinin musulunci shi yasa suke rena abu na asalin suna ganin shi ne shine addini to in ban lalacewa da rashin bin asali mutumin da zai zo ya karanta maka ayoyin alkur'ani ya bi su daki daki ya dauki fassarar sahabban manzon Allah malaman asali na sunna ya fassara maka aya dalla dalla ya dauko hadisi ingantacce ya fassara maka shi dalla dalla sannan wai shine zaka ce wai wannan fa ne sai ka dauki wanda yake kada ganga ya rawa wai sai ce shine asalin addini eh yanzu mai hankali ma ya zabi wannan ya ce wannan shine na annabi eh? in dai kana da hankalin kwakwalwarka ko ba ka da ilimi aka ce a cikin biyun nan wane ne na gaske wallahi ba za ka ɗauki mai kiɗa da rawa ba kiɗa da rawa a ce wai shine na asali shine na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da yake allah ya tarfa wa mutane wato guba a cikin nonon da za su sha kawai ya ga shi suke sha sun fi son wannan duk saboda Allah bai baka baiwa ba baka da rabo wallahi sai ka ji ka tsani ne kiran ka zuwa ga Qur'ani ka tsani ne kiran ka zuwa ga sunnar manzo Allah kana son wanda yake kiran ka zuwa ga ka saba wa Allah ka saba wa manzo Allah wai kuma yake maka son annabi ne ka saba wa Allah ka ce son Allah ka saba wa manzo Allah ka ce son manzo Allah ka yi abin da bai so ka ce wai son shi yanzu ko babanka kake haza abin da baya so sai ka ce son ka son sa kake yi eh? to amma mutane ya kamata mu rika ganewa littattafan nan da muke karantawa na addinin musulunci ya kamata mu gane su ne fa addinin yake ciki da ba rubuta an a'aje ba yanzu da addinin ya bata a hakan ma ya aka kare dole mutum fa ya yadda tunda ka karanta ba kai ka kago ba amma ya ce ƙarya ne to yaya idan da ba rubutun nan a aje mutum ya zo ya ce zai gaya wa mutane abin da ya haddace kawai in aka ƙayyata ba shi kenan ba to amma matsalar ga littafin tun kafin a haifi kakan kakana kafin a haifi kakan kakanka littafin yake nan kowaye dai zai ce maka ƙur'ani ya girmi kakan shi hadisan manzo Allah sun girmi kakan shi to me yasa kuma ka karbi abin da ya zo bai girmi babanka ba don babanka ka je ka tambaye shi a daki ko biyu wai baba a lokacin da kuke yan shekara talatin talatin ana kidi a masallaci ya ce kai ba ana haɗuwa ana wake-waken nan kamar yanzu yadda ake yi lokacin da kuke yan shekara talatin talatin baba kai mu malaman mu a lokacin ma muka zo muna ki muna rawa a dandali ma koran mu suke rediyo ma da in muka bude yana waka koran mu ake ko ba haka bane to yanzu irin wannan kadai in ka tambaya ka je ka tambayi baban ka kawai tsoho wanda yake kar 80 ka ce masa a zamanin da yake dan 30 ana yi to amma qur'ani ya isa ce lokacin da ya taso ba qur'ani ko ba hadisan manzo Allah kuma nan ne addini yake ba duk abin da baya cikin Qur'ani baya cikin magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addini ne suwaye ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah ba shine Allah ba muhammadu rasulullah ba shine manzo Allah ba suwaye ne za su ce ayi ayi suwaye ne za su hana a bari Allah ne zai ce a ayi manzo Allah ya ce a yi, Allah ya ce a bari manzo Allah ya ce a bari Allah ne zai ce kaza halal sai manzo Allah ya ce halal su ne in sun faɗi halal halal ne haram haram ne i i a a a a bari bari yi na yi yi wannan su ne la ilaha illallah Muhammadu rasulullah me yasa kuma za a watsar da wannan kalimatu shahada sai a zo a rika aiki da wa'ansu mutane wa'inda suka zo da abu kwana kwanan nan eh? yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya taba ganin hoton shi lokacin akwai kamera to amma wa'anda muke daukan su har mu ba su matsayin Allah da mota suka zo kafan mu jirgin sama suka zo suka zo kafan mu akwai hotunan su a gaban mu muna kallon su sun sa riga kilar bature rigar da bature ya saka sun sa ta takalmin da bature sun sa sun hau mota sun shiga sun sa gilas irin na wannan duka an yi hoton su yana nan wai kuma su ne za a bi wai a bar Allah a bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo fara nan an san waye baban shi waye yayan shi waye kanin shi waye ɗayarsa waye matarsa an san gidansa an san ina ne yana da toilet yana da wurin wanka yana da kashi yana cin tuwo yana fitsari yana kaki yana mura rashin lafiya yayi ya mutu aka bar kabari an san kabarin eh to amma Allah fa shi Allah fa yana nan a yanda yake Allah ta la yudrikuhul absar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi sai yace to daga shi babu sauran manzo ai annabi ma yace babu annabi bayana da ya ce la da ya da bai ce la nabiyya ba ba to da za ka samu kila ko akwai wani ɗan sabo ba ka baya fage to ba annabi ma baya na balle manzo ka san sai an zama annabi kafin a zama murtali to annabi ma aka ce daga shi ba wani to ina za a samu kuma wani abu ya zo daga baya a sabunta shi a ce har ya fi wannan na Allah da manzon Allah in ba dai rashin rabo da Allah ya yi maka ba kai da son bin wai ai mu haka muka tarar haka mu kan manyan mu suke faɗa mana akwai babban da ya fi Allah da annabi eh akwai babban da ya fi Allah wai kace haka manyan mu suke ce mana Allah ya ce abu kace babban manyan mu bayan kullum Allahu akbar muke cewa shi ya fi komi ya fi kowa girma ba ta haka cewa mu manyan mu sun riga sun mana tarbiya ku je ku ne ba ku da manya wuri wai su su sun musu tarbiyya ta banza ce wallahi ka rike littafin Allah Qur'ani ka rike sunnar manzon Allah ka daina zargin wanda yake rike da Qur'ani yake rike da sunna zaka shiga uku ka musu mushe ina gaya mana wannan tabbas haka yake domin Allah subhanahu wata'ala ya riga ya gama yace lalle duk mutumin da yake son Allah ya so shi Ko ya bi manzon Allah in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in dai Allah kuke so to ku bi ni in ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai baka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to Allah bai son ka don bin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba wai da baki bane a ah, ka rinka karanta tarihinsa ka rinka karanta maganganunsa me a yi? me ya hana me yayi auri kaza abu kaza da ya faru ya yayi shi ya yake a kazansa ya yake kaza ya yake kaza ba wai kana cewa ina son annabi ba amma al'ada kake bi mutumin da yake bin al'ada annabi yake bi al'ada har yanzu ba tamfi kake kana tamfi kace kana son annabi kana tsafi ka ce kana so annabi kana yin bidiya ka ce kana so annabi kamar mai yin shirka ya ce Allah yake bi mushriki Allah yake bi kana bidiya da gangan ka ce manzo Allah kake bi a ce sunna ka ce ƙarya ne ba ruwanka kai ba haka malaman ku suka gaya muku ba ko malaman ka nan kai da kanka idan ka zaya ka kalla watakila wanda kake ce masa malam din shi ma ba malam bane yawanci masu Ku dora mutane akan aqidar a bar Qur'ani a bar hadisin nan ba yawanci ba malamai bane makaranta ne sun yi karatu ne kawai mutum dai ya yi karatu ya iya rubutu ko da zai rubuta Qur'ani aka bai san Qur'anin ba bai san me Qur'ani yake cewa ba makaranci ake ce ba ba faƙihi ba kuma ba wai makaranci Allah ya yabawa ba a hafizi sannan kuma faƙihi shine abun yabo wanda ya haddace dokokin sannan kuma ya fahimce su hafi faƙi idza arada Allah bi abdihi ya yufaqihu ku, din idan Allah ya nufin bawa da alheri sai ya fahimtar da shi a addini ba wai ya karanta kawai ba don ka karanta baka fahimci komi ba sunansa kawai ƙari makaranci to makaranci kuma shine zai baku doka eh don ya yi karatu bai san me ya karanta ba mene ne to ai yawanci shi sa saboda rikin sani an yi karatu amma ba san karatu ba sai kaga ana tsibbu ana tsari sai kaga malami ya haddace qur'ani ya rubuta shi bakinsa ya haddace hannunsa ya haddace zuciyarsa ta haddace a zuci kawai yana hango baƙaƙen hannunsa ko taɗi yake yi zai rubuta bakinsa kuma in yana karatu ko gyangyaɗi yake yi ba zai ɓata ba amma kuma ya kaga yana sai da layi in wani abu ya haɗa ku sai ya kore ka daga garin ya ma tsafi kuma ga ayoyin da suka hana tsafi a ƙur'ani to kaga matsalar kenan amma ta wuya ka samu shehi ahli sunnati wal jama'a ko fada kuka yi kaman mare shi sai dai ya addu'a ya ce Allah ya saka mu ko ya ce Allah shirye ka amma ba zai je cikin dare ya yi ta maka tsari ba cikin kai cika daki eh wai wani ne ba suka je aka ce wa su aka raba kallahu bismillah bismillah a shiga dakin nan shi kuma sai maza maza sai fara shiga dakin kawai yana shiga ɗakin kawai ne ya cika ɗakin shi kadai shi kadai kowa in ya lego he ga kawai ya cika ɗakin ni baya ita wato no ya ah, ngora ah, ne mu han ka ngora ne mu ngora ne mu eh wai ah, to na onasti ngora ne mu aka bar mar kawai ne ya cika ɗakin ya fito ma bai fituwa wani kuma zai shiga ba to ya za a yi wa ɗakin tsaga shi za a yi ya cika ɗakin a baki to ya riga malam shiga shi ma wai ga karaje malam ki a ah, ba ya shiga ku bar mar daki malam malam ya ko mai karatu to shine malamin su kaga wannan za a rena shi ne kaga dole a dawo shi ne Allah gurin ne Allah gurin kawai duk abun da ya faɗi dole a bi ah, to kaji garaki ya cika ya za ka yi eh, ko bai nan ba baka isa ka tsaya kan buzun da yake takawa ka yi wa mutane sallah wane kai in kuma ka kuskure ya zo aka ce an yi sallah waye wane ne ya ce to yi alwala jana'iza shawa ai ba a biyu gona ai biyu shi gwani kai gwani to wannan ba su ne fa wai malamai kuma daga abu ya faru ya je a yi takawa ba wani malami sai faqihi wallahi mu yi karatu in za mu yi karatu wayanda muke dauka su ne malamai a da ba fa malamai bane suna karatu ne kawai sun karanta baki sun ya tada shi sun karanta shi ba su san me yake bani ba shi yasa ne ka gansu da kundaye masu yawa maganin kafkaifi maganin taushe ni maganin baka maganin kumbura ne maganin fuda bango maganin sagau ma duk da kundayen mu akwai wani yana yi wani bai yi sosai su farin jini duk shi ke fara nema nan bai da wuya shi maganin farin jini eh. yusufu ayyu siddiq to fa wannan fa wai shine malanta sai ka je kai ta bauta wa malami shekaru kana masa aiki akan wata bara kake so ya samma a yi shekaru duk abin da yake so duk inda yake kana rike da butarsa daga ya motsa ka zaka zabura malam ne ne in ya gala da binka yi sannan ya baka wannan tsafin sai ce to ka kula eh, ko ɗansa ba zai ba ba in ɗan ya kangare mishi sai ka ji shekara goma na na bauta wa malam kafin na samu wannan bara kuma shekara goma nan da yana bauta malam bai sanar da shi tauhidi ba bai karantar da shi sunna ba bai san farillun sallah ba bai san yadda ake wankan jaraba. ba ba shi ne ma ba ai malam wai kuma malamin sa ne wannan fa shine rayuwar da muka taba shiga ciki da muka wuce malam to irin ta ne yanzu in ka zo kana goge ta kace ba ta da kiwa ce wannan wannan duk yadda aka aje a dawo dan izala ne aje a dawo dan izala to manzo Allah ma dan izala ne Abubakar dan izala ne Usman dan izala ne Aliyu dan izala ne dukkan su abinda suka hana kenan Imam Malik Shafi Abu Hanifa duk ba su da irin wayannan kulun duk in ka duba littattafai suka wallafa suna da kaza ba kyau kaza ta ba kyau kaza sunna kaza bid'a kaza farilla kaza wajibi kaza mustahabi kaza mandubi kaza muraggab kaza wannan duk aikin su ne ba kai kuma ka zauna kawai ba abin da kake mai tsafi ba ka tabuwa wai ba faɗa ba da malam tsakar dare ke tsoro ka zama dodo a yankin jama'ar mutane kawai kowa tsoron ka yake yi kuma wai malami kuma malami yana tsoron sa malam kuma tsoron sa ake ba tsoron malam son sa ake so kake ma ka ganshi wannan shine malam ka amma tsoro Allah sauke To haka ya kamata mu yi ka hattara Allah ya taimake mu saboda akwai tafiya wajen zaɓe ko ba za mu a dai wace gaba muka zaya na'am sai mu tashi wala ya kuna da kalima an mawabi ko eh zan kawo mu da mu tashi don haka wayannan littattafai na akida tun mutumin da bai da akida ba ba za ka same shi da kyakkyawan musulunci ga barin da ba wani abu ne akida ba ka gano tsantsan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi ta ya sahabbai suka rayu akidar su ake so ka gane kai ma kai irin ta to duk mutumin da ba haka yake ba kuma zai wahala ya je wa Allah da addinin hatsari don annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda zai je yana cikin firqatul najiya sai wanda ya zo da addini irin wanda nayi da ni da sahabbaina to kai kuma baka karanta yadda manzo Allah yayi yi ba baka karanta yadda sahabban suka yi ba ba ruwanka da Qur'ani sai dai kana iya yin takararsa kawai baka san me yake faɗi ba hadisai kan kwata kwata ma baka da littafi uku na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ina zaka zama manzo Allah baka karanta littafi uku na hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ina zaka san shi har ka ji shi har ka zama mai bin sa eh irin rayuwar da muke fake ne ai ilimin nan in yayi yawa halaka ne ka tsaya a idinka da ahalari ka zurba ba ka yi mawi kai shirunka sai ga mutum ya matso a shimawi ya masa kamar yadda masu tsire suke wa takarda wai wai zai yi karatu wulaƙanci littafi wai ga mutum ya matsa shi ya sa a jihun wando wai zai je yau karatu kar a ga makaranta zai yi littafi wai zai ka sa shi ka matsa shi ka sa a jihun wando ce kala ya ce zo yaga azziga hohoɓe na'am kawai sai ka dawo ka zo ka aje to yaushe ba a zo yau ga asli ka ho ho kawai har har ka gane addini fi sabilillah ba a tsaya an maka bayani ba an nuna maka dalla dalla eh irin shi ne fa da a duk shekara sai an sauke Qur'ani a tafsiri alif lam min Allahu alam bi muradihi bihi na'am zalika alkitabu wa shanenka alqur'ani hudan shirga hudan shiriya ne lil muttaqina da ba kuke yi ma ba su goro Allah da Allah ta kona ko bai ko ma Allah na'am don Allah ne za ka gane me za ka gane Ayi izu goma a kwana goma wannan mai da sauri ba abin da za ku gane ne dai ku yi ta gengedi ku yi ta gengedi wannan bai kokarin na'am na'am din ne dole shi ba zai gengedi ba shi ma wani lokaci can zaka ji na'am na'am bacci yake amma an tsaya an maka bayani an ja ayar an kawo hadisi manzon Allah ga yanda yake lokacin da ayar ta sauka sahabiwa ne yayi kaza sahabbai sun an je wuri kaza a baka tarihin abun amma aka kawai kana ya ce kalu sun ce gunna sun ce ha ba jama'a yaushe za mu gane addini da haka eh? wannan ne ya yasa malaman sunna ba su da farin jini saboda za su fito da abu ɓoro-ɓoro su faɗe shi dalla dalla kuma ya su ce ne ya kaga baban ka yana yaka to ana duk zagi iyayen musu ke wallahi to ba ku suka zagi iyayen ka ba wallahi ba kuma zagi ya kai ba Allah ne yake ya hana ba ce kuma da dadewa aka hana baban ka yi Allah ke na ce mu za mu yi addu'a ga ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi tambayta ya nuna musa ya nuna mana Allah ya taimake mu da nisan akwai dan uwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi da samun ɗa namiji ya sa masa suna Musa Allah ubangiji ya bashi karfin imani da koyi da mai suna Allah ya wasu yaron albarka shine Malam Muhammad Sunusi Aliyu shine Allah ya ba yaro ya kuma sa masa suna musa kenan ya sa masa sunan kakansa Allah Ubangiji ya sa wannan yaro ya zama mai ɗaukaka addini ne idan Allah ya masa tsawon rai Allah kuma ya sa shi cikin masu jin kai arrahimuna ya hamu mu rahamanu Allah Ubangiji ya sa bawan Allah ne na gari wanda duniya za ta yi alfahari da shi Allah ya sa bawan Allah ne nagari wanda aljanna za ta yi alfahari da shi Allah ubangiji ya shirya mana da ƴaƴan mu gaba ɗaya Allah ya shirye su zama to inda duniya za ta yi alfahari da su aljanna ta yi alfahari da su Allah ubangiji ka ba mu ƴaƴa nagari wanda za su zo nan gaba wanda suka zo kuma Allah ya gyara mana rayuwarsu wanda suka kangare Allah ya shirya mana Allah ubangiji ya shirye mu tare da su Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu ma iyayenmu da suka yi mana tarbiyya Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suka mutu Allah ya gafarta musu wanda suke raye kuma Allah Ubangiji ya sa mu cika da imani da mu da su Allah Ubangiji mun kare ka da bukatunmu Allah Ubangiji ka biya mana bukatar mu ta duniya da lahira akwai abin da yake gaban mu yanzu shine na zaben gwamna da kuma dan majalisun majalisun su Allah Ubangiji ka zaba mana wanda ya fi dama dama Allah mun ba ka zabi Allah kai ne tutin mulka man tasha'u tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai kake bada mulki ga wanda ka so kai kake saukar da wanda ka so kake daga darajar wanda ka so kai kake da iko akan komi Allah ubangiji ka zaba mana bawa na gari wanda zai zama da dan sauki sauki wanda zai dan sautaya wa talakawa Allah wanda duk azzalimi ne shi bai da manufar gyara Allah ubangiji kada ka dora mana shi Allah muna roƙonka kada ka sa ya mu ta dangwala wa wanda baya kallon alƙibla Allah mun roƙe ka ya ubangiji ka cire mana son tun mutumin da baya son musulunci a cikin mu. tun mutumin da baya shiga masallaci ya sallah Allah kada ka sa yatsar mu ta ka ta zaɓe shi Allah ubangiji ka tsora mana wanda yake sallah wanda yake sallan alkibla Allah mun kinkare ka da wannan bukata in kuma ka jarrabe mu da wanda ba haka yake ba saboda wani mugun aikin mu to Allah ka ba mu ikon gyarawa zuwa gaba kuma ka canja mana domin Allah yana iya jarraba mu Allah shine yake fa'alul lima yana yin abu kuma komai da hikima don haka mun ba ka zaɓi Allah ka zaɓa mana Allah ubangiji kuma ya taimake mu da ganewa kada mutum ya kuskura ya zabi abin da bai son Allah bai son annabin Allah na to don haka ina ba mu wannan shawara kullum duk yanda ɗan uwanka musulmi yake a gurbace ya fi wanda baya amsa kiran musulunci yawwa ina ba ku wannan shawara kuma ko da yaushe haka ya kamata ka aji aƙidarka kada ka kuskura ka ce na yi masa alkawari ba a cika alkawari kance wajen sabawa Allah ba a cika alkawari kancan sabon Allah ko nawa ya baka ka karba ka ci kada ka yadda ka zaɓi wanda baya sallah kamar ka zaɓi wani abu sama da musulunci kamar ka watsar da dan uwanka musulmi kuma ke la yaqiru wala yazulu wala wala wala don haka wannan ina ba mu wannan shawara kullum kuma matasa su dage su yi himma su daina yadda da bangar siyasa Kar ka je a kashe ka a banza a kan duniyar wani Kar ka je ka sha ƙwaya ka bugu don neman ka wulakanta wani akan duniyar wani kar ku yarda a je a yi asarar kwakwalen ku kan abun duniyar da bai kai ya kawo ba ku tsaya ku jefa ƙuri'a in an ba ku matsayin kula ku kula in kuma ba matsayin kula aka baka ba in ka jefa kuri'a ka koma gida ko ka tafi harkar ka kar ka je kana neman rigima a je a sabbaba ka ba shahada kai yi ba ka je a kashe ka ba shahada kai ba ka kashe wani kuma ka shiga uku don haka ka yi wa wani asarar dukiya ka shiga uku kar mu sa a irin wannan Kun mu yi ta addu'a Allah ya sa a gama lafiya a yi lafiya a dawo lafiya Allah Ubangiji kuma ya zaba mana wanda zai tabbatar mana da sadadin zabensa ya zaman lafiya ya tabbata kwanciyar hankali ya tabbata wannan larki namu mu samu nutsuwa addinin musulunci ya ɗaukaka Allah muke roƙo ya shiga gabanmu Allah ya mana jagora wannan yaro da aka haifa mana Musa kuma muna yi masa addu'a alkhairi Allah ya sa makarancin alkur'ani ne mai bin diddigin sunnar manzon Allah ne mai riko da addinin musulunci ne mai biyayya ga iyayensa ne mai taimakawa 'yan uwa ne mai ainihin girmama manya ne mai tausayawa na ƙasa da shi Allah ubangiji ya sa duniya ta aljanna su yi alfahari da shi da sauran ƴan uwanmu ƴaƴanmu duk gaba ɗaya Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu haɗar mu ya zama jannatin firdausi da rahmar Allah akwai bawan Allah da yake ɗansa ya tafi Daɗewar lokaci har yanzu ba san inda yake ba muna fatan Allah ubangiji ya bayyana mana halin da yake ciki idan ma ya rasu Allah ya sa a gane ya rasu idan kuma ya shiga wani hali Allah ya sama masa mafuta Allah ubangiji ya taimaka wa musulmai a duk inda suke a duniya Allah ya taimaka wa shugabannin musulmai a duk inda suke a duniya Allah ya taimaka wa malamai na musulunci a duk inda suke a duniya Allah ya taimaka wa ɗalibai 'ya'yan musulmai a duk inda suke a duniya Allah ka ba su ilimi mai amfani Allah muna roƙonka ƴan kasuwan mu na musulmai Allah ka taimaka musu ka sa albarka a kasuwancin su manoman mu ka sa albarka a noman su makiyayan mu ka sa albarka a kiwon su masu sana'o'in mu kowa ka sa albarka a sana'arsa Allah muna roƙonka wa'inda kuma ba su da makama Allah ubangiji ka zama musu madafa Allah ka sa albarka abinda ka dora su a kansa Allah muna roƙonka wa'inda ba su da yaya suna da bukata idan an kaddara Allah ubangiji ka ba su yayan Allah ubangiji ka sa musu albarka idan kuma ka kaddara ba masu aihuwa bane Allah ka ba su hakuri da karɓar kaddara Allah muna roƙon ka wanda suke buƙatar aure Allah ka ba su mata na gari matan da suke buƙatar aure ka ba su mazaje na gari Allah muna roƙon ka ya ubangiji duk abin da zai zama alkhairi gare mu duniyar mu da lahirar mu Allah ka biya mana bukata ka kama mana shi ka sada mu da shi abin da zai zama matsala gare mu duniyar mu da lahirar mu Allah ka biya mana bukata ka kawar da shi daga gare mu ka kauda mu daga gare shi ka nesanta shi ka nesanta mu da juna Allah muna ka ya Allah tun mutumin da zai zama zalunci ne zai zo ya shiga cikin mu a boye Allah ubangiji ka bayyana shi ka tona masa asiri duk miyagu yan ta'adda da suke tozar da al'umma suke ainihin koya ‘ya'yan mutane suna sayar da su suna ainihin karɓar kuɗi sannan a sako bayan Allah Allah muna roƙon kai mana maganin wannan abu Allah kai mana maganin wannan abu dukkan wani mugu mai tada hankalin al'umma Allah ka tona masa asiri Allah ka yi mana maganin sa Allah ubangiji ka tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan yankuna namu bismillahir rahmanir rahim subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين akwai walima jama'a wanda za a yi a sabon fegi jibi in Allah ya kai mu musulmi don haka wanda ya suna